Bismillahir Uwar miji, babi na goma sha uku. Ƙara maƙale shi ne na ɓoye fuskata a jikin shi na ce, na ji kunyar abin da na maka. Kabiru ya yi murmushi ya ce, ai na ɗauka ba ki da ita ama. Ko da yake dai na san abin da ya sa kika yi hakan. Kishi ne. To amma wani abin da baki sani ba shi ne. ni na fi ki damuwa. Ba farin ciki na bane in rinƙa rabon kwana tsakaninki da wata mace. Sai dai kawai don haka ya zama min dole. Ban ɗauka don na yi aure matsaloli irin waɗannan za su shiga tsakaninmu ba. Na ɗauka za ki iya fahimtar dalilin auren nawa, ko ban gaya miki ba. Kin san nauyi ne don in faranta ran Baba. In na yi abin da na faranta mata rai, laifi ne ama, mahaifiyata ce. Tunda kina sane sarai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata za su shiga aljanna ne daga biyayyar da suka yi wa mazajensu. Hakanan ya ce su maza za su shiga aljanna ne daga biyayyar da suka yi wa iyayensu. tunda kuwa hakan kuma na sani ke masoyiyata ce sai na ɗauka za ki fahimce ni ki taimake ni ta kowane hali ko ran ki ga na rabu da mahaifiyata lafiya tausayin kabiru ya kama ni na ji haushin kaina haƙiƙa na zamo mai son kai a gare shi na ce ka yi haƙuri kabiru nan gaba in allah ya yarda wani abu makamancin wannan ba zai sake aukuwa ba ran na a dakin kabiru na kwana na yi komai dai in ga na faranta mishi rai Washe gari kuwa ban fita ba sai wajen goma da rabi na safe, saboda barcin safen kawai na samu babu Zuwaira tana zaune a kan matakalar shiga ɗakin Kabiru, tana cin naman miyar da ta tsamo. Na gaishe ta, kallona take yi kamar ba ta taɓa na ba, ko ita ma kwalliyar tawa ta burge ta ne oho. Na wuce ɗakin Zaliha na gaishe ta na ce mata ta je falon Kabiru mu karya, ta ce min to. Na koma falon tuni yara sun hallara, Kasancewar Asabar ce suna maƙale jikin babansu kowa da labarin da yake bashi. Shiru-shiru ban ga Zaliha ba sai na sake koma in ga abin da ya tsayar da ita. Babu Zuwaira ce ta hana ta zuwa wai ita ta riga ta karya. Na ce wa Baba to ta zo Kabiru yana kiranta. Ta ce to wannan kuwa muka shigo falon tare. Kabiru ya kalle ta yana murmushi ya ce haka amarcin ya tashi ne yau ko Zaliha. Na ga sai ki ake yi ana karawa Ta yi dan murmushinta ta zauna muna karya muna hira. ko Zaliha ba ta sa baki ba nakan sa ta a ciki ta hanyar tambayar ta wani abu na ƙudura wa zuciyata zan taimaki Kabiru in zaunar mishi da gidan shi lafiya ban sake yarda ba ba ta haddasa mana wata fitina muna zaune a falon muna hira har Kabiru ya gama ya tashi ya shiga ɗakin shi ya shirya ya fito ya miƙa wa Zaliha kuɗi ban san yawansu ba ya ce jiya baba ta ce min za ta raka ki asibiti yau ko ta ce eh ya ce to sai kun dawo ta ce mishi to Ya jiyo gare ni ya ce, Ama ki zauna cikin shiri zan dawo da wuri mu je gida tare mu baiwa babu haƙuri don ta huce. Na ce, To, sai ka dawo Allah ya kiyaye mana kai. Ya ce, Amin. Ya fita da daddare bayan mun je gidanmu da muka fito sai Kabiru ya wuce da mu gidan gwaggona. A falonta muna zaune tana barewa yara lemun da muka samu tana sha. Sai Kabiru ya ce mata, Gwaggo mun dai shirya da Ama shine ya ɗebo su Amira don su taya ni baki haƙuri kan laifin da na miki. Gwaggo ta yi murmushi cikin nuna alamar jin kunya ta ce, Kai zan baiwa haƙuri. Ka san da ba ni da haƙuri, na ya tashi kwarai. Ganin da na yi wa ama ban ji daɗi ba. Ya sake cewa ki yi haƙuri gwaggo, ta ce ai ya wuce Allah ya kiyaye gaba. Ta ce amin suka shiga hira. Jimawa can sai ya ce mu tafi a hanya muna dawowa ya ɗan kalle ni ta gefen ido ya ce, Anya ama in da duk surukai irin baba ne auren zai riƙa mutuwa kuwa? Na ce me yasa aka faɗi haka? ya ce to ai da na je gida ban same ki ba na gaya mishi gaskiyar magana ban ɓoye mishi komai ba har irin dukan da na miki na gaya mishi saboda hankali na ya riga ya tashi na kuma gane na zalunce ki musamman da Dr. Sabo ya zo ya yi min bayani ya sake kallo na ya ce ai abin da baba ya ce min da na gama yi mishi bayani na ce ai ya ce cewa yi babu komai Kabiru ka kwantar da hankalinka wanda duk ke son ama a yau ai taya ka yake yi ka je tudun wada in ka same ta ku tafi gida a rinka yin haƙuri Ba cewa kabiru komai ba murmushi kawai ne ni kaina ba sai an gaya min ba na sani babana dattijo ne bai kuma dattako ina kwanta a ɗakina da safe kabiru ya shigo ya ce su baba ba su gaya miki za su koma gidansu ba ne yau na ga har yanzu kina kwance na yi sauri na tashi na ce yau yau ɗin nan ya ce i ya fita na bi shi a baya Tana tsaye tamkar gida, Zaliha ce ‘yan rakiya sun gama shiri na durkusa na gaishe ta na ce, Babu har za ku tafi? Ta ce, Yau zan koma inda na fi wayo, dama Hausawa sukan ce wai wanda ya fi shi da bako shi ya ji kunya. Na ce, Haka ne, Babu ɗan jira ni ina zuwa. Na koma ɗakina na ɗauko tsale lalle shi da atamfar holan turmi biyu. Na haɗa da bandar na dubu biyar na kawo mata na ce gashi. Babu ki yi hakuri ban san yau za ku tafi ba. In na yi wanka an jima zan zo gidan sai in ga abin da zan saya muku. Ta ce, To, ka gani abin da ta bani Kabiru. Ya ce, Na gani baba. Musa ya karɓa suka tafi ni kuwa na koma na Tunda muka daidaita da Kabiru sai zaman mu ya zama kamar da ko ma in ce fiye da haka Don a yanzu muka raba kwana biyu in yana ɗakin Zaliha haƙiƙa na yarda akwai hikima wajen baiwa maza damar su auri mace fiye da ɗaya. Duk lokacin da ya dawo ɗakin ki in har kuna son juna zai kasance tamkar ango da amarya. Ko da baba zuwera ta tare a sabon gidanta kwana kawai take yi a ciki. Amma kullum a a gidanmu take yi ne bakin ta ma nan suke zuwa su same ta don sun san ko sun je gidanta ba za su same ta ba kullum kuma a cikin karɓar kuɗi suke wai ana kai zaliha asibiti ne kam nawa ido Ka'idar kabiru tunda muka shirya da shi ita ce yakan yi tafiye-tafiye ne in na karɓi girki na yi kwana ɗaya sai ya tafi in ya dawo zai sauka sai ya ƙara samun kwana ɗaya sai ya wuce ɗakin zaliha ya yi mata kwana biyunta to jiya ya dawo don haka yau da safe girki na ne ina cikin hidimar shirya mashi abin karyawa don zai fita da wuri yana da baƙi daga yobe ina cikin kicin na ga wucewar baba ta shiga falon kabiru na kalli agogon da ke ɗaure a hannuna bakwai saura kwata na safe na ce turƙa shi na ci gaba da abin da nake yi na gama shirya abin karyawar kabiru kan tire na ɗauka na shiga falon shi yana zaune a ƙasa ya dafa goshin shi da hannun shi ga alama yana cikin damuwa na gaida babu na fito sai na ji ya so mace mata Babu gaskiya auren da na zaliha ya ishe ni na yi shi ne dai in samu kwanciyar hankali a wurin ku to amma har yanzu babu zan ji kullum ama ta fi ƙarfi na ni ban san abin da zan yi a gane ba tafi na ba yanzu kuma ga wata magana da kika zo da ita wai an yi muku istihara an ce amace ta hana zali a haihuwa wannan maganar za ta iya jawo min fitina a gida ke kuwa a matsayin matsayinki na mahaifiyata ya kamata in kin ga abin da zai iya tayar min da hankali ki yi min maganin shi baba ta ce dama na san ko na zo na gaya maka aikin banza na yi yanzu zan je can gidan su zaliha in gaya wa iyayenta don su san matakin da za su ɗauka in sun ga za su ƙyale 'yarsu amata na kasa musu ita ta hanyar hana ta haihuwa Shi kenan ta ce to babu laifi bayan fitar baba na ga kabiru ya fito ya shiga ɗakin zaliha daga nan ya fita ya tafiyar shi yana fita sai na ji zaliha ta saka kuka da sauri na shiga ɗakin ta in ga abin da ya same ta takardar saki ce a hannunta jikina ya yi sanyi kwarai. ban taɓa zaton ana sakin aure cikin ruwan sanyi haka ba na ce mata ki yi haƙuri zaliha ki je gida ki shaida wa iyayenki in suka je suka same shi za a daidaita ku ta ce min to ta tafi An ce da Zaliha ta je gida ta kai takardar sakin da Kabiru ya mata. Ba ƙaramin tashin hankali iyayenta suka shiga ba, tun ma ba babanta ba wanda dama kusan kullum sai ya je ofis ɗin Kabiru. Ya ce mishi ga wata sabuwar matsala da ta taso, ko ya je ya kai mishi kukan rashin ɗinki. Musa ya sha ya min tsegumin Kabiru da surukin nashi. yana gaya min cewar kullum Kabiru cikin yin aikin gidan yake don baya son yawan zuwa ofis ɗin shi da yake yi biko na safe daban na yamma daban. amma ya ƙi mayar da ita. Sai dai duk da haka da tafiya aikin hajji ya zo ya biya wa Zaliha da babanta. Ya ce wai dama ya riga ya yi niyya. Ƙarshen zaman Zaliha kenan a gidan. An yi haka babu daɗewa sai na juya babu zuwaira ta ce, ba kishiya budurwa ce ta dace da ni ba wai sai bazawara gogaggiya wacce ta san duniya a bisa wannan dalili ita ba ta sake haɗa wani neman auren tsakanin kabiru da jamila ita ma yar aminiyar ta ce an ce wai auren ta biyu cikin shekara uku a ko ina kuwa tana da ya mace guda ɗaya kuma dukansu suna sako ta ne da ƙaramin ciki ta dawo gida ta haihu na ce bismillah a yanzu na riga na shirya zama da kowace irin kishiya in kuma tafiyar da ita daga irin yanayin da ta shigo min cikin gida. Kabiru mijina ne wanda na so na kuma aura a lokacin da bai mallaki komai ba a duniya, don haka a yanzu babu wata fitinar da za ta raba ni da shi, don kuwa na tabbatar shi din masoyina ne uban ‘ya'yana, wanda yake yin komai don ya ga ya faranta min zuciyata. Da na yi tsam na kalli rayuwa gaba ɗayanta sai na gane kowane mutum da abin da Allah yake jarraba shi. Misali, Ni yanzu ga ni soyayya irin wacce mijina ke yi min watakila tun zamanin Romeo da Juliet ba a sake irin ta ba. To amma uwar miji ta gallabe ni a shekaru goma da muka yi ni da Kabiru. Saɓani bai taɓa shiga tsakanina da shi ba bisa wani rashin fahimtar juna da ke tsakanina da shi ba. Kullum matsala ta taso babu zuwa ce ta haddasa ta. Ke ni wani lokaci ma sai in gwammace zama da kishiya a kan fitinar baba da kuma na kalli rayuwar aminiyarta wacce tun muna yara muke son juna wato Jummanatu. Ita ma tana da tata damuwar duk da kasancewar mijinta yana son ta. uwar miji tana son ta ƴan uwar miji suna ina suka saka da ita dan ƙauna farin cikin ta bai kai ba matsalar rashin haihuwa ta dame ta shekaru goma kenan da auren mu ko bari bata taɓa yi ba dan haka sai an ƙara yarda da hadisin manzon rahama da yake cewa ita duniya kurkuku ce bai yiwo ɗan adam ya samu komai yadda yake so ba saboda waɗannan abubuwa da na gano sai na koyi abubuwa biyu don in samar wa kaina sauƙi. Farko dai in daina jin haushin abin da Baba Zuwaira ke yi min, ta ci albarkacin ɗanta wurina in yafe mata laifukanta. Tunda ina Ummu ke da irin halinta yaya zan yi? Na biyu sai na koyi wata dabara da da can bani da ita. Wato iya karɓare abin duniya wurin mijina in ɓoye a bisa haka ta buɗe ajiya ta musamman a bankin African Continental Bank jin hakan ya zama min dole domin in ni ban karɓi kuɗin kabiru ba to shi baya tausaya jin kuɗin nashi in ya tashi aure auren shi ranar da amarya ta tare ranar ango ya kwana a ɗakin ta tunda bazawara ce na samu 'yar damuwa a zuciyata saboda matsalar kishi sai dai na yi ƙoƙarin dannewa dan yanzu ma wani cikin ne da ni karami ko labai ɗin bai sani ba tukuna washe gari ranar wunin amarya kwalliyar ƙasaita ne sai iya nake yi sai ka ce ni ce zinaru ina can cikin ɗakina ko leƙowa ba na yi Jummunatu ke tafiyar da amarya gaba ɗaya. Sayayyar kayan auren Jummunatu Kabiru ya baiwa ta yi, don haka yadda ta haɗa akwatuna amarya haka ni ma ta haɗa nawa. Gaba ɗaya kayan kuma sai da ta sa aka ɗinke su sannan ta kawo min. To su take ɗaurawa don haka dangin amarya da mutanen da ba su san ni ba sun ɗauka tu ita ce uwar gidan amaryar, saboda ganin irin kayan auren a jikinta. Duk abin da ake yi wa gona tana kusa da ni bini-bini sai ki ga ta miƙo min kofin kindirmo mai sanyi. Ta ce maza sha'ama ina ganin gwaggo ta fi kowa farin ciki a wannan ranar saboda ganin kamar ban damu da auren da Kabiru yayi ba. Wajen karfe uku na yamma Kabiru ya sanar da ni dawowar shi ta waya. Har zan shiga ta kofar da ta haɗa mu sai wata ƙanwata 'yar baba ya guda Shamsiyya ta ce haba ama ai ga ki leka tsakar gidan har jama'ar da suka zo cin arzikin ki su watse ba su ganki ba. Na yi murmushi na ce to mu je ki raka ni. Mun fito tare Shamsiyya tana gaba ina biye da ita gidan a cike yake da jama'a. Jumma'atu na hanga can kusa da kicin ta turo ɗan kwalinta. Ina gaisawa da mutanen da ke zaune kusa da inda zan wuce sai kuwa babu Kwaire ta hango ni. Cikin hanzari ta nufo ni tana cewa kin fito? Jin haka ya sa gaba ɗaya kallon ya dawo gare ni. babu Kwaire ta ci gaba tana cewa kun ga matar da wasu mata suka yi wa rakiya zuwa duniya uwar gida ta karen gida. Hajiya Amma mata a gidan Alhaji Kabiru uwar Maryam da Alfaru ku barka da fitowa. maman Zuwairiyya da Rufa'i. Na ɗan yi murmushi na ce baba kwairakin zo ne ta ce tun jiya nake gidan nan. Na zo cin arzikin da kuka tara ke da mijinki. To mahi saurare, bari mu dakata a nan